بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مقيم سليمان فهمنا جماعة المسلمين شيء يدرجها الله سبحانه وتعالى أن الله يبين قلبي البركوين غاية فين ثلاثة ومن يتن شوالا zumana ilakiya nabi muhammadu daga maka walo madina wadda ya kutu ceto ko ba ceto rufi daidai na na ji kwadin gani bai ita to tachi ya 2014 almiladiya zumana yake ga etin ramadan bana tsoce ku ke bayi na garbe aminci ne ete na daya ku ke bana gayi bayanin 'yace na jingu bana ebona yin don da musulmi gaisa ta cikin gugu jadini mai janin tuwa ga lokacin wani yau waji shagala da ya wuce da zuku da gaigishe da gaba amma waji shagala bai gana diniya wallahi tallahi lokaci wani rayuwan ga kiwo rayuwan dondo ne za ji ji a shigar da na kure eh, liwe ba na zanen tiyu ya titaci to iko su sula biya mutu yi mutu tuwa gogo jamaji dajin ya tsoci tsoci ga mu ba ramadan bicewa ba su ma ramadan bo ciwa wadda zai la'adi ne wai ko da na guruwa kan sa ramadan bona bai dajin ya tsoci gogo malama na ija wani ba ta yi dajin ya ni neman na naujin ya yi etin bibi ne da nan na wasu mai ramadan ko wani zandoci tun da ramadan ko gana sai dai ramadan warware a daga yi ni sai yi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin so ko yi jinbu o be ba o yayi o be ko yi tun adini shi be ga adini shi mai bu ebona da tuyo na tsoci hadi uta da ya gaga wani to da maji iwa ga ibe bai ta wangi mini ya ta yan ibi shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ina na hafsoto egin sayidina abubakar kafila santun da ce tiyan azumin sifto shawal na da daga kutsuwan na wani kafila santun shi ba ilfaizu mana na na hafsatu aga waga zai wa ga sayidu na umaru buga za a yi ga hafsatu bintu umar hafsatu bintu umar kinko na yi aisha yi bintu abibakar zole a yi giza kwashi soci ta tsaya zamuci kuna gani ta kwata allahu akbar abubakar yi zamuci na zumaya annabi su kushe zandu da daraja irin abubakar tun zamani annabi adam har da zamani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasu e za da gode ciwoyi da abubakar e wa annabawa shi kalbe tuci shi ga wana su kwacin sa bigin cikwai gaina na aisha mucike ya yi gizaginarsa garbe e ba daga bane allahu akbar gaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar wuri shi mai sayyidina abubakar ya bayan daraja so cikin so sabe ge ga hafsatu yunna lahu be sai ga lita kwata dole ci won shigo so kwan ta muke yaji ta bugu wadde ke wani ya za albarka ko mutum yi bibe ya yi shoto kan gundu mai manci tuge fata

zai lokaci na canje ba lubi annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam annabi jana na hafsa ya iya ni su kuwa wazula darja da kin gibayen hafsu wa al'umma shi zai ce ganin kagin talaga yakin ya ce wace da ba can da ba alwa malaika ba wace a ga tsoci tutun wari tsoci gatun zitun malaku jibril tun. ló bá sí o ló bá muhammadu etí kí wo etí wọn wá yára ní ìyẹnu yorùbá ní wọn kí wọn láwọn lówó sí láàyè wọn gáyé bẹ̀tà báyìí mọ́ lóòlù ẹgbẹ́ náà owó ọ̀gá náà náà sọ mini zai baya ziyo na na aisha gani na na zai goje ga nan bayan da wani ta gikan da shi to za ba wa shi wawaye na shautuwa ga ce aisha ga hafsa yi nan wa ga o zan da shi jadi ne annabi muhammadu ya yi sha wannan zai sha addini annabi muhammadu na gini annabi muhammadu mutunci addini wani yahudu bebe kafiri bebe addini shi a jiya e, ya yi ga abdullahi bin sabai daga kiyaye ma kaci wuga ya ci na yi mai annabi muhammadu wa gini mutunci wata kada wale bichichi mutoi cha belega mana na shesu ta to so cha na na hafsa ki kabo je man na shiga yin ki malaika jibrilu ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ji hafsa annabi wato afsala maza maza ya na wayuna wuce haka ne amma mai waga ya rulu ga dai mutugiza gaibi ya guba iya na shi fata shari'a guyi mi zanne dai matuka ka'ida lazwa wani yayin zagi ne cin gyanan su gaje su huta da ya bai zo kanga ga ya wula bai zaba ginya gam la ka'idan shari'a musulunci ya yi ya nema tiya mai wuce ba sai gaje su huta ci mu wa ku ka bakin na shi gama bai wube sai wa yi sadakiya amma mu da yi da mimbo ya raga ta mu bi wari minam yayya nina yula shi fiyar mi bai mimi da kuba make yi lashi yana wani da amma yi gutu ga guguta ne ƙur'anu ga zandun da ulo lo ga guguta sai zagin na damin doci amma ke yi bai manufa ga ebushin shi ba zanna wani wani faruwa an zagiya guta so ba da kuma bai zan ce gula mu fayawo mu fayawo mula mu ya ko kuwa ya tsaye man shi da waza na na yi doce gula mu fayawo na yi gun waya ko guba zagi na wucin a gama wuda yana yi yi bi faruwa so ko ya ji bare wallahi tallahi so ko ya cinje so ko ya cinje e eh, duk da ya sani ije ci gata ya lagwa kan amma so ko ya cinje jama'in musulmi shi ilimi da ita yi za albarka kunna sharati ko boci titi a ce ba na na hafso ya farko mala'ika jibrilu ga tsoci gangan yawai ya wato ci ko garaji afsata ana na afsata za shi ebo ki bu fa inna ha sawama ebo nan zagi wuri dokume na filayen azumi na filafin azuyi litinin ya alamin azuyi tsoko gobe gute tsoko gobe Kuma tsoko gwigi wadda mini azun na shi sun na biya yi bayi azuyi a nabi dawo da dabobi wa fai na wasu fa wa fai na wasu fa ba ta azuyi biyu wani shari'a wuyi nan nga kwaji ba ci na daga nabi wuyi nan wuyi kawama yi wani na kidan ya shirya na fila wani ta iza yi mafita cin na yi jaunatu ya wajibi wato da kyar kyar sai mu gaje ku songa zo sai ya da obin sallam eza eza nan ci ma ya gati ya zo da na jiga ba su kata takubari a ke da aka je kuce nufa ba ta sallar ta cin bu na tutuwa wa wani ko ba ta nwa shi ba ta jeli o ba ta na ya da ba ci sallar na gana wunce wa gungai ci kabarwa a dinga sallar na muluba na yi yawai isu da zuci ya gwanan zagi shi ne a dagwaye yari a tare wa shetan ke kwari ba su kuti da shan shetan e gami ta ci na tsoci hajji hafsa ya ci ga annabi ulamu laujina ga wa inna ha ka fil janna hafsa ta fayi ne wai ya ci hagu ya aljanna gani wa muhammadu a fi duki babu na aljanna sallallahu alaihi wasallam bogo nzagi na yegi toko nzagi na ga ga ya tun yi ga yi miya da biyu ya aljanna bo san da ga yegi toko ya sai da hankali ma yegi toko a sokoto jibrilu fi muji da yegi na aljanna to ko ne ju to ko zai yawa labarin yegi na aljanna yau ne wadiya mutum zai yawa labari na bugu ifiya da akida jamadi da gashi wani wuce akida wanda na na hasa wannan kin eme zibo emiya sai guna umaru na mauna nana da kiyo da imani gunan dai musulmi gogon goma lega inan da ta ci wani to gidi wato su ga annabi yau gala na makin don domin ta bayan addini sai dai mun ci gaba kafiri wasu kan ga yake shi da bin addini kafiri amma da waga ga ya gimi shan da makwabci ya dambo bai yi na hutu lafiya sai lambe makanta wanda na ta ciki ko ito addini musulunci amma yawanci ya biya ce wacce su musa bituwa bugu na na hafsa na ya ce musulunci eti iman jibe tsoci eti ibada eti za gaskiya ko eti za kuda eti ya zai su da tsoci eti ya zunfi eti ya tuye to ya tuye tsoci eti ya tuba jan eti ibada jan eti ya kokari jan ba ta sifa yoya na na hafsa na na hafsa lo musulunci madamin zai ji ijira nan gelbe buwi wajen jira umar bela gelbe buwi e bayan farko e yuga kunait e yin kudafa a sahami ga iba farko yin na na hafsu na na hafsu a mutila fiye gelbe ban na ilo babu lo madina lo madina bogo yi mishi fita ci mishi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na shi cin itira su kuba e shi kici sahaba je ka itira ci da wuka ka ga lo madina na za ga ya miyo e shi kici kan kelo lokacin na kafiri maka shi kai gaba na ga kin yi habasha ya yi tuna da kin wuce kan gana ga ya ji fahimta ko e zaje je fi wai itira su kuba ajin kina na umu salama ah. na ji jira da kawai da habasha na bezu cike bejin lobago madina umu salama arewacin tsoyi da cin rayu jin jira lo madina fetigi da da sun ban ebe magobi kanga ya ci boye adini so ci be wuya a caga umu habiba ke gado na igar ramlatu gintu abu su bayan na. musu da mini bayan na jikela lo bago habasha na ake shi daga bago su kuci ga nabi gujin jiru lo madina na ake yami tuwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to na na hafsa fi jira ni ga mun jin gai daga makawalo madina wayo ko mutila pegin bai bauyi na na hafsa tu ebon na zumanin tilalo madina zuwa ebon na dajin ajiyar Allah akbar <coughs> lokacin wuce na bijiji daga ikwenye badar ikwenye badar a caga annabi ka ga annabi ya caga yi zai ji na na hafsa ya wuzu mai ajiyar gugura to kini faru kafin anabi muhammadu kwana na hafsa ya wuzu na na hafsa be shishi wọn ṣe kú ìgbẹ̀bá ẹ̀bá tù kí ìgbé yìí bọ̀ konex ẹ̀yìn kùzáfà ọ̀gá yìí bá wọn nadami ni tàṣí sàhábà ṣe ànábì muhammadu ẹ̀gbọ́n náà gbogbo yẹn bá dàrú ẹni bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí ṣe ṣe bí ajá jẹ́ lè madina tí wọ́n náà gbogbo yẹn dar dàrú sọ̀rọ̀ sai na umar egi mu shi na babu ba ki gun jan su wa bu yayi o o ga kai ni musulunci Nda ko na awaya baya ga walle za ku reda na bi de ni wa go bi o ko yo ni se da be gojo ni ba je da be adini wa sheria ka a ci aga lole zai lagiyo ya nabi musa náà. ga a وصلنا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثمانية حجج mai waka yakin zage kuma na tsoci tamla bai na migan nishin a wayo ina ma migari sadaka na wafi wajen hidima waya ne har ya mutu ta gogo man shiga dalili da babu ne wuwa ganda wallahi yi za kirki na wuce aibuwa amma wasu kwakwai mancin luci oge egila zakiri kibiya wasu kirki da kibiya to an giwa waje na siya ka da wuga alasafi kafi ko sami gawaye wuna ma an yayi bai zo ebe e na wabu gomi ra iya sha ba da shi labari ma bai tun bayi in bai ji binciki wuce zakiri kya ya ga fi magafi na kanga bogo kafi kan gawa ya wuna dogaye wa bai zo don da al'umma yau wani ya begin yayi ibn udami ne ne mafiti na shiga ko ina nan wa sun yi gida gube ba gindo ce ya ni ya guba a fai ba za zabe ne ke location dole abin kenan ma za mu ci safiya ya sai rikici rikici na damu bai gina mana ya gina shi ya na, da ya ce ya sheka ibn ya gina zagi ga tutanci gaba ne wa yawo ya tuci bore wallahi tallahi sun shigo gbogbo kafi cica ya ba dozina kafi cicin lulu wani da doya ka'ida za don da haka doya zo mai wuwa na biya sai ibu iji bincike wani zai yi jin idan mai bojin biya dini na ici yau izini lokacin ya jamajin da alkhairi ganci ma za a ga mai waki ya ke su ga yi wuwa shi zanna ma ake fili ana ibn bagi figo ga manan ci da ne sa shi gajin zagi wa share ito alfashe na malo mai gizashi na wayo eda ne ya yi zabe oji ya ni ya guba wuce wo alfashe ne da sage gina abu mai oji karshe zo ya ruga gure wa shari da gini amma yi wa kirki wai wa wani manan zagi so ita zan da chayi wu zuni zuguba da manufai wani wayo wa mini wuya yi fai da ya gaba abu ya kuce Toguba fewa bishi gudun wale ga yan shawa na wadi obi mi kwata na musawa ibu na bagi fi wa fasi kyayo e cin daga adi ya fita ci ba rufu jo amma ya fita ci ino sajo so ku kawo shi so cuya ya azi shi ibu na zai yi giza jiana Abe abin mtu ya kimata ibu na yi na bai gize wa mafi wa ɗaya eh, wa mafi manci wuja na gajin galuba rajin bai wuce ba amma san da ce baye ga wuce bugu malama shi egin zage ji ya hankali fa e dokunan bai nasiya shi hannu kuma na fitina shi ce me musulmi shi ya tiga e gida bai yawo gaga an yi ga ito fai jin ito giwo zawo ba za kutsu a zaguwa ji shiga yi wayi na zoro ma bai da yajin duni a'a yau ga lokaci wa jahilci dan bu sarawin daga na matsoci ko ka zamani da bai yi wa da shi da wasu sai ki goyi yau ido tunan bai wazi kuma ka oga tsuwa da yi da ta ya soca yadda man ne sai tuna man ya biya ya sai tu kuji wa wazi huji wa gogo yi ji gyara tuni su ko ba da tsaye na hafsa sai da na umar yi ka'ida mini ka'ida ne lawayi mina emanci eh, zan da ciwo gobe jikiya gobe wa gini mini ka'ida wato egin zagi mule ba je wani waiwa kawai sai ka da yi ka text message wannan buje wa ya fi wani wajen wale ba ni gogo mini wawaye tiyan sunna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muje ba ina na na hafsatu jina da kama wa ga wa tun masu yi wato lola na na fisa a ce na na khadija tu yi miya nabi muhammadu tun da ba nabi muhammadu don wai wa wani wa nabi na fi alkhairi yawa wa fi alkhairi gogo musulmi wa alkhairi ya tita ce wa alkhairi ya tita ce a ce gama izabagin na obin iya game wagiwe mucho tsoga yi bako sayyiduna abubakar na loba nabi muhammadu gama wa fatima sayyiduna umar ke loba nabi muhammadu gama wa fatima annabi ma tausiriya ala hakuri ya ji labi zuki ala hakuri ya ji sayyiduna ali tai zai bebe nole wi ba su nabi. annabi ebo na sai duna ali gan bi baba annabi dan ni ma mu bena ma annabi muhammadu gwami sallallahu alaihi wasallam bogo ila e baji bin me ga mai waji wuce aiwa hutun zobe. to sai na umar da ba sai na usman ga mai wagudu waji hafsa masu kwana wa ga biyu kisa yi bina usman gawon rasa an zurfi zalik mai wani na jin shawara duk nan ga al'adar yin shawara za a gaba biyu wagi kai zagin wani wagi wasu ni a gufi utun a wadda ji binciki zai rikici yau wanda sina nunde dambo na wani nushe kashi yalu wani wo kashi madabu yogo dole ya ji binciki sayiduna umara waje yina uwa wa wasu uwa sayiduna umar ke damana sai ba ziyo sai ba sayiduna abubakar ebola eh, wuri a gabe sai ni waje dondowa a tsoga mai sahaba mu ci gujir ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai wasu na abubakar sai umaru sai usman sai ali za ko jina na doja na bane a gaza don dota ci sahabar wuda wani sai ba abubakar siddiq radiyallahu anhu na yawa abubakar mi fa mai wajen lagi mi fayawan yawai mi ba mi nawa jiya wajen bai yi zagi yi na gai hafsa nso mudumendo ma wa wusan sayidina abubakar yana head Esu? head na na hafsa da cinan E ba da mai ce koyo na ta wata wuri gani bai zai nan ada hali halin wucin za a tuza bai gan wani wawanin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da na umar gan annabi muhammad a cinya gan mai wa hafsa ma hafsa faya waya ziyo ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuma ya woga mu bai kuma gani mai sayi abubakar yau abubakar ɗaya kuma bai gato ya umar ujiwowa wasu san yi zanen babemi ciwo shi dundun zola ya ruta iza gabe waya mewa mewa hudawa wa wasu san yana yi fage muna sai duna abubakar fayar gangar bai sai duna umar yi ga lokaci na wabba zan yi wa gani bemi na wa mawajen dundun sun gwana muke sharati ga wujiyan da cilla mi ga yin dundubi waya ya e ebona mai wana nabi muhammad fai ba zauna sallallahu alaihi wasallam no tuwo ga ba ki gai wayi ne wa fai gaga tigin zagi mushin ko misali zai ji za su na kiwo ke cikin zagi ka zaro no le wai la chabe ga ni beto alamu yawa ke zade ga yi wasa wada ya fasa wa mutu biya ya zan zagi ba bai wani ga ojo ga ozari ciwo a egin zagi na da miyo wani wuyi ba gindon da ya liya mutu biya liwe yi na ba gi ya lobe shi ko eze shi wa yi ya lobe shi nan ba wa ni dana lole egma cha ga yi ga ya wato da wuce ke kusa na abubakar ta nan ga wani alabi muhammadu fai ba za a hafsa bai wuce man gwaya na miga asiri ya nabi muhammadu tuyina daga den wulati ya ga wai wawa na make je kafa ga waga ya wa ai wani mi wannan mai ba zona idi fahimta ko gato yawa umar da ka annabi wuwa da miga tiya da wuwo amma daga den mi wani wani ba zuwa mi da alama ya ga wai magake ya ga waga yana la ya wawa na annabi wu mai asiri annabi muhammadu tuyi sallallahu alaihi wasallam ile za mu ci ko je da wani ko ne je tsa asiri na Allahu akbar hadisin na al-imam buhari gobe hadisi ne ne bazu ya yi dani al-imam buhari a shaga gobe wanda bai da babu ne ugwa gan eza bagi wa lagin zagi ko yegin zagi wuza alkhairi wale sa kirki biwa yegin zagi ne biwa gwazo wannan biwa nuguci mina kan bai bayyana ko waye gimina e bayana laifi da ba adini wuyo adini wuyo su ko yayi azake tuno gan bai ba wannan shi mutum ya ba mutum ya ba amma wanda ya gaza wuce ba waje wudi a siriya wuke bai lausa da koma ga wani began ben wagi mai wuce ba e zan na gadon bobe wani yau an da kewa wanda ya ga wai wuna da wani mile da wai taci boce wani yau mai gadon bobe wani bai zo wabi da shawa ya wayo da waga wadda gabe wasa wani zan doci an kalifin wani wanda ce gawa wanda ce gawa gogo aba giji gamba wato zagi ba gina ba za bai yi wani boji ne ci gawa ya wuna wani uga da kauna da shahin bu mai gadon godoyi bai da yayan ubi mai gadon godoyi ya gona ya zan zagi ce ya samu tunci jari zai shi annabi muhammadu na yau sallallahu alaihi wasallam awa ga ishe mutuncin zagi jiya ya ita mutuncin zancen wuce jaya annabi sallallahu alaihi wasallam wayawayen na na hafsa ji agan wage ya kice hajji yawo wa ganin ya kuta na bi filalo madina na ga hajji yawon nan gogo a fejin rayuwa tati alkhairu tati albarka na na hafsa wani lamito annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na na hafsa mai zuwiyo na annabi yawancin na anabe dodo be hatswe ibuna ci rewu ibabe ni adiraha gada go be uji ibabe ni adiraha jina ya fenu yin wudo shi izadda bwa la hadda bwa ni goji wanja kan doci anabe wato aliyu da katana na hafsu kan doci wai da tiya a wo maza ga da ba bai waje bai zo har ko ba na yi mini shi kenan aja fe wo e mala dole ga al'adu yayin zagi shi kai ba ga ganka ga tarraba ciwo mai ganka ka toba dole wa wasa su e ba zai ji zagu ba zagu e ta ne dole wa wasa su har yi mini shi kenan aja fe wasa san ga mutum na na haisha ba za yi ya ce al'amarin mace na gaji faruwa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zai yabo na ke funa ke misali ke ga shuga ko alewa ko efu annabi yabo mana yabo yabo annabi ga tiya masalacin jimanin ji sallallahu alaihi wasallam واجب داكتين وجب kataina na haswa gulo fogao muda da tiya katayin zibu na na haswa wanga ka gurgudu ya lokacin da ya ladan wani mutuwa can na aisha ganna to na annabi duk waga na yi malaci haka da mu annabi a tiya ya gwada ma da kata ju ziyara ni don doyi bai sa konten wala mu dana wala mu dana yin mu dana watiya ba hafsa mutiya gurugudu lokaci na mawila tiya na udabi mutiya ibn malaci na yawa aisha shagan ne annabi kila wace kawo kila na bice harkar kawo ka ta yi biyu ka ta hasa bu zoda yana na aisha bai hausa su kutu a filoji zoda ga su da guba guta guni a da guba zagi rega ca daga yi mai guta wa yi mai guni zabagi ke a da hagan fati guba ji wannan su bai zai su mai tu ne gani a yalo zata ci bai ni ci gani a yalo kan da ci mawa ce na waje nan su bai amar ya fi yin ta ci bai ni ci <laughs> eh, ko ta ci eh ba ci bai ta ci a fi kayan na annabi muhammadu ba guba gagaya bangare na na aisha da dabo bangare yin umu salama da dabo boko aisha bi afsai

inda zagin doci gata na na hafsara gani bai kuyo efun na ga na na hafsara ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ci fi efu ekoni so ke ga wayo eba we nga de ngichi na we yebo na kata wa ngo joga wa tiya baya wayangici wangije kawo na oke wa kwa bai yuna bugun zagi su yi tsohon baran na oge wa ga hukwa ba ga zai shike ne amma ya dai ya gani mai kiyan na yi ga kayan mata wadda ya lakai da wani lafin tsohon zagi sarawar wani lafin tsohon zagi ya ya lotun guri ma wadda ya lakai da ebe na wajula wa ga da to haƙƙi zibo in yin zabacin kuna ba ki da ce lan ne bai gauri wallahi talla yimi na jike na muda sa so yi ba ke yo ke fiya yi ya gani bayan ci kin do na yi kin za yi wa ganin diumi baba kana mu ci so ke ke so shi zai je kuna ji tuba e kuna ga tacin zagi musulmi ga ba su zai je koru za shani ba jiwa e mi jiga e wella lawa e mi musulmi shi e zagi ne shi wai ba da sun wani kuyi da su so kwa Wa wàgbé kí wọ́n wá bí wọn sí wùláyàwó ń jẹ́ àwọn ṣe gáyìn lásán lọ́kùn látọ́gí zàgízàgí yawon lama illa kama so da musamman musamman zagin na degi yadda ba gini ɗana na na hafsa ya waga ya futa na na aisha ya waga ya fusa hafsa yi wufin wana na na aisha gan wallahi tallahi yi tsoga da ba na cin yanabi Da dabara ne da wuce ci wuce bai funa wayo ne ito ga dabara na shi ma na na yi shagun fain loba sun zagi na mulki sun da miya na wani sai a nabi kaya wace bayan zuwa zai yau zai yau na na sauda zizatacho na na aisha zabici ce amsa zai wuce na na aisha da wani sai ba zai sauda gana na sauda na bai ba wa da wani annabi a duka ta ni. bogo ga be katawi wa gangan duri ga annabi waje ne ga magafir nan ayin wuyo na ma sarawin jema yadda kin dole kwansan dole mana mana ga mutu yo magafir wajo gangan biwi watun katawa nan annabi ga wa gala mu wuga ga waga wagato waga e kan na to me wo be wani da na su wuga ga edda na wa ga mai waka mai waka ne mana gani be wani na wagina ga to mutu a ga waga fi efu kata yin zibo <laughs> mu efu kata yin hasso

na na sabda ga annabi sallallahu alaihi wasallam e ko kata sun gabuta mi ci hakpa gan yi ge na waje mi koro ga mi gan garbi na lokaci na annabi ba so ba mina sauda fe ga yawe tuci so ku ga da ne ga magafir na annabi ga ga to ya kana mai wobe wai dana ga an sata ya mai fushin amma mai gima ebe ibn ga ya futa bayani bai ga an sala yushin wani zamu ci ba biyu na na isha ga to nun bai tun kata mutu na su ne ga ya ga la kata yi ji ziyara kwata to nan kata ko gana to nan na kwata ma juda sami bai dan mutum ba mu aisha nan in har sau da galmi na ga mutu ke duniya. ma mu da yake tuba safiya safiya ta fai ga gairin na duniya. ma mu da yake bin mutum katayin hafsa hafsa fai galmi ga ya wato yusufu mikin yawo ya fufi bai annabi fai ga gala hajji talifi fi ke bukata yin ekuga lole gura aisha shari da ebona ede na wagi mine jikin roce kugo ga ya wasan da ciwo ina lole ga wama wagan don dude giyo inda boyi uya bai agoga guba ba kuma ikun kata yi don doga etoki wadda bai wani lana etoki bai inna kai da kunna azim bai wuce zagin ruwa a gama yin laye kwana yin nawa ci gama shi kawai imanin na yau alaye alaye alhamu yau wa wa yin doro na na na bukatu ina tuya min la ma ciwo ma ga wa katenza bakyoma ku egiza bakyozoma hmm. bewuci daga na nabi ba hukuncin na yaziyar hafsa lokacin bai ka tullo cikin wa muku bayana na na sau da wato fayin ga wallahi laka da haramnawo hakika guri ya she wani yukan efin wani ga mu ci haka ka ci saka tayya eh? Allahu akbar nana Aisha ga mu fez ga be eh, sauda ne ga ganna ne ga uskuti susu galuba o mi ogo galuba o ganna mi ogo ma ga yi gwana ikmalan na da zanga dan yi bu ichilu dabaran na dana biya fiya ya ziyo ni hafsa biya fi banki ya ni ya hafsa ba e gwana katuka bu fiye fu biya wuce ma pata ife ugbo ya na banki ya ya fu na muga lokatalan dondona igadun gwa ubedi tuhuma da da ya tiye zibo hafsa 이번엔 거 되겠는다 이야기 하고 계약한 거지 나 맞추면 행기치지 nga nde da yin doci lada yin gici da zole bade ne wara yi wani waga zagin na eh. fa daga ba rafi ne yin gici a jiyo na yin gici ga. wani ka na waje gocin yana ga alle jiko jiko ya cibe jiko zole kai din yi da zage da zage jiko ndo ce ti gama na ndo ce mai ti gaskiya to yi su da tsoci e wani yadda na yi tuhuma daidaicin ya e baci wa mai yi ci wana daga ba gole nan hu wafe bebe babban saka ta wuda daga ba gan wuya ya maji kwa musamman wuda yi gaba na ta yi zuta na tsoma yin gici jana wuce yau ewu ewu na dina ji a yi majana ya hankali tudo shi bai na o maji gumiya ikiga obe bai begiyar ji faro kai sai yin sai duga ga nabi sallallahu alaihi wasallam bena na hafsa ya bena na hafsa ya na na hafsa fi ti eti yana nabi muhammadu yuna dole ina na na aisha lena wani faruwa arna na hafsa begin ga wallahi ma ما طلقتني عن an shiba'in جيكوتي لن kuci annabi muhammad wiya ni ya yi ti aibun da cewa gami bai aibu ta bemi wajen wuce la annabi muhammad wiya miya sallallahu alaihi wasallam ga kuma hancin ko ekpan ba yin bocin doci da bimi na wana inji wuce na annabi ci ya wuya nguyi be palo ya annabi muhammadu febi e bayan ziyo na na hafsa annabi dai tuba hafsa fe ga duwe ga kala li jibril jibrilu biya mi bani daga cikin sama gutuwa ba jibrilu gambe mi garaji hafsa annabi hafsa na wayanin ke yi lashibi fa ina sawamatu kawamatu ibn hafsa ya zo ne dokun bi azumi na filafe mai doku gambe na fila ne na, wa ina zaujatuka fil janna hafsa bai yi wai a shagu ya aljanna bu Allahu akbar jama'a musulmi shi na layi gwargwado ya ce ta yi zibu na na haso na yi za albarka kun na yi biya za albarka kun bugu an yi ka to kishi shi ila ya ta haso bu buga mini ka tuna shi ila ba ku wani na na haso za ibada ku na na haso na biyu ya wuce goshin laifin da cijan amma ya buka tanadi ya ziji mu yin zagido ibn na na aisha le ga na da ga ka da ka tuwo wadai ga ka na ga ga kai ki ja a ce ga ga fudi layo daga ba go mun ga sai maga da bara shi shi lo da imi na shike bogo ke ga su loje kumiti loje ebo zai ya abelele mai gida san ga yi bewon ki ja zabace oje lukai da oje a dawon ne yau iji tuba iji tuba alkhairi daban eh, ibn tunaji tanadin nana darji fe a wakashi zunzuya darji ibn eh, ye gbatu da na guda ta ciya egime eh, aljanna shi a ga soko aza tumbe eba ya wuji mini wuji shi ga ga yu ga gime aljanna wo bushara ta tangida bushara mu ci ko na ai bata wogo kando chi mochile adeza wanda ape kwa hiki yo elatoyu kendo na jemando chi zunga manatana na Aisha guda ya chi mchafe kwa ya elatoyu na yebo na Qur'anu mbebe aya shi na wogo gana na Aisha ulo tunde dia za mchukue wani wogo kando chi mochile ndo cha dio miba wani atati gaske wogo ga yebo walo wallahi tallahi to to to zuriye to zuriyo wallahi tallahi haske mai yayo gugun mace da yi kan da ci ba a zuga mana ta wakan da ci an yi wa da ci amma wato da ta saku kawai dai ta wallahi tallahi wawa kawai ta kai din dondo na ga lawa bukiya bai giba shi bai zishe wallahi tallahi kurwalo ga fe bibelo gogo itsaye mai itwa tarbiya za guru shi wadin mace ne wadda yin zagin na ce biya nabi muhammad gwafi amma ya malada gwa a lotuna gwa gwa zama laba ya shi shi cinawa ya yi migo yi malawa ga zannan jikata a nan da yi yushe ya layi mabe waje a madiyani ya baki bo ya bai malawa a matuka kai malawa da ya allah masiba lalomiya yalla ya da ya zai jike na ko ya gi zai jike na awuya wani ga tu zai fi na je yalla ya da ya gice agi wu a tsuru wu na wayi na wai taya da wuce ya ga mi ba sun ci wani lozo mu ga mi ji lalace to da da mataki ti ko kwa ne ci da wani ji to na wani zagi da ya ci za wala masiba lozo wani ya baga ya tsobau wuce ke tsoba zaba ci wuce ba ta ya silabiya zagi fi bai lami bekiyon ego batan s na dalla ego e e ya ci na kin na ba yi gije labatan da wuce beya yi mai yaji na su kuci bai ya ci ya ji fi kusa ko fata na su ko kaji so ci so ya yi bawo bai bawo ya yi wa. wani ci tekin ete na anabi Muhammad be bai yi bai yi na sallallahu alaihi wasallam gurgudun na gayi etan ya ci zagen barka kunna na hafsa ya yi ta wuce lalin marhaba ya da shi katuna ga basu ko ya bica ita tafsira na gurgudu ne ga na tsoci albarkudu bai ga cibici na tsoci fagen bai yi سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب